ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاعلي وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيء ادري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب hatta taruddu ilaina fi waqti ihtiyaji ilayhi allahumma nas'aluka ridaka wa ridan nabika wa la shay wa walidain yau muna zama na bakwai a cikin jawahirar ma'ani jiya muna magana a cikin wa man tsarikanin tsarika min tsurukin adi ahalaha daruratan da itikadi fasadi wa fasadi a ƙa'idi wato yanda mutum yake yadda mutum zai gyaru da yadda zai ɓaci yana faruwa ne daga farkon tunaninsa in abu bai zo irin fahimtarsa ba abin da yake zuwa shi ilimin yana zuwa ne kamar yadda ibn al'arabi yake faɗa yana zuwa ne ma'ana ya ce asalin munajatun nas fi fil ma'arif ilahiyya wa isharatu rabbaniya ce asalin munaza'a ta nan ne yake zuwa asalin munaza'a suna zo abin yana zuwa baya daidai da abin da suke ganin shi a cikin ilimi wato hankali baya ciki babu kuma naƙalin babu nazarin saboda haka to dole zai zo musu a gigice ta su kuma ce sai sun ɗora shi ya koma can in ba haka ba kuma ba za su bi shi ba Allah ya kiyaye mu wa kana sayyid abu abu hasan ash-shazili ne ya kulu abu hasan ash-shazili yana cewa walamma alima Allah azza wa jalla ma qalu fi hadhihi ta'ifa ubangiji yana sane da abin da mutane za su faɗa wayannan ta'ifa ala hasma sabaka bil ilmu al-qadim gwargwadon abin da ya gudana daga cikin ilimi wanda ya gabata Allah yana sane da al'umma in aka fitar da irin wannan to ga abin da za su faɗa to kuma Allah ya fitar da wannan ilimin labar da su kuma za su yi magana irin nasu sai ubangiji ya ce bada asmanu wata alabi nafsi sai ubangiji ya fara da kansa faka ba ala qaumin sai ya hukunci waɗansu mutane a ara da anuhun bi shaƙa'i sai bijirantar musu da taɓewa Allah ya san a kansa ma za a yi musu za a yi kuma a kan annabawa to za a yi kuma akan muminai to tun da za a fara daga kansa a nasabta masa to bari ware wannan gurin buga wanda suka bijiro da wannan sunan su shaƙiye ma'ana marasa arzikin lahira ma'ana sun taɗi su ne ma'anansa eh, fa nasbu ilaihi zauja sai suka wanda suka fara daga kan zatin Allah sai suka ce Allah yana da mata wa waladan suka ce kuma Allah yana da ɗa wa faƙaran suka ce kuma Allah talaka ne eh, wajalu magalul ne suka ce masa yana da kamar a ce marowaci to ka san ko shi ko ruwa ai nuna kaskanci ne faiza ba ka zar alwali idan wali idan an nasabta masa wani abu mummuna eh, za ba zar alwali والصديق للصديق لأجل الكلام إلى فيه saboda wani magana da aka ce masa min kufurin dan an ce masa kafiri wanzan da kati an ce masa zindiki wa sihirin an ce masa mai sihiri wa jununin an nasabta shi da wa'annan abubuwan to ai an riga an nasabta wa wanda suke gaba da shi tunda Allah ma an ce masa yana da mata an ce yana da ɗa an ce kuma talaka ne eh, duk yahudawa sun faɗa wa Allah haka to tun da ko suka faɗa wa Allah haka to waye kuma saboda haka kuma a zamanin ku za a samu irin naku saboda kun bi min wali kenan shine ma'ana kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah eh, ta yaqulu lakum munafiqud dini annakum majjanun ko ce Allah ce muku mahaukata in kuma bace Allah aka ce kuma aukata kun shiga cikin zirin mutanen Allah ne ya eh, ka ne eh, kun shiga cikin zirin mutanen Allah ne eh, uskurullah ta yi lakum annakun murraun kwa ambaci Allah har a nasabta muku riye ne ai kun shiga cikin siffan mutanen Allah ne wannan siffan abin nema ne saboda haka shine idan wali ko siddiki an kafirtar da shi ko an mai da shi zindiki ko an mai da shi mai sihiri ko an ce masa mahaukaci to idan ya ji zafi to bai san inda aka sa kai bane ya kamata ya yi shiru ne ya yi godiya wa Allah an faɗa masa abin da aka faɗa wa annabawa ai annabi da an ce masa mahaukaci eh? an ce masa mai sihiri to in aka faɗa wa annabi mahaukaci aka ce masa mai sihiri to kai waye kai kuma to in an faɗa maka haka ka ji musu to shikenan to abin da za ce na datu hawatiful haƙƙi sai kuma hatifin ubangiji ya kira su fi sirri allazi kila fika sai ya ce ai abin da aka gaya maka ho wasu bukal asali shine ka na asali domin ka fito ne daga wirasatun rusulu tun da asali daga annabta ka ɗauko ɗabi'a ka taɓoye ai asalinka kenan ai sunanka kenan mahaukacin ai sunanka kenan mai sihirin ai sunanka kenan zindikin ai sunanka kenan kafircin duk wannan siffanka ne saboda sa ne ai muhammadi da dole a ambace ka da wannan sunan saboda haka da su sufaye duk wanda ba a ce masa zindiki ba bai kai ba ba a ce masa kafiri ba bai kai ba a shekaga mu ƙanana ne ma aka samu a cikin kujera na girma na daraja da ake kira mu da wannan amma ka gaba masu saboda mu sani ba haka abin yake kuma mm. laula fadali alaika ba dan fadala na gare ka ba na suturta ka kasa ganewa a ma tara ikhwanika baka ga yan uwanka bane min bani adami min bani adamu daga bani adamu kaifa waqa'u ta yaya suka tsaya fi janabi a gefe na wani subu ilai malayan bagiri baka gani bane kai baka ga mutane wa'inda mutane ne yan uwanka sun tsaya a gefe na sun nasabta ni zuwa ga malayan bagili suka ce ina da mata ina da da kuma ni talaka ne ba magalulu lady ba ga ni da na yi su ma an yi mun haka ba to kai da kuma aka yi ku iri ɗaya dan sun maka haka to sai me kuma ya faru eh shine ma'ana sai me ya faru na'am fa shara lam yanshara idan zuciyarsa bata buɗu ba da abin da aka faɗa masa bal in qabada to sai ya samu qabdu zuciyar ta riya mutse ta rikice an ce masa kafiri an ce masa mushriki an ce masa zindiki to sai ya samu qabdu kuma na dadu hawatiful haqq sai a kira shi aya ma laka fi uswatin fiye uswatin yanzu ba za ka yi koyi da ni ba eh faƙar ƙila fiya ma la ya liƙo bi jalali ka gana haƙurƙurtar da kai kenan ma'ana ana nufin ko an ce maka kafiri kai dariya in an ce maka zindiki kai dariya saboda an riga an faɗa wanda suka fi ka daraja su ne annabawa sannan kuma uh, yahudawa da nasara sun faɗawa Allah yana da ɗaya shi ba zai iya yin komai ba ne ya haƙura kai kuma da kake bin hanyarsa ba za ka haƙura ba ka haƙura su wanda aka sa su aikin ne shaƙawa ce a jikinsu kai kuma sa'ada ne domin wirasa aka samu daga sai da lujudi nun wala kalami wa ma yasturun ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun ai an ce masa maukacin ne annabi muhammad kenan eh sahirul mubin ce inni la'azunnuka ya fir'auna masbura inni fir'auna ya ce wa annabi Musa inni la'azunnuka ya ya wai ni Musa wai ni la'azunnuka ya Musa masbura Musa na ganin kana daga cikin masu sihiri sai ce wai ni la'azunnuka ya fir'auna masbura ga kuma na ganin ka halakakke ne kaga shakawa kenan kaga sa'ada kenan ba ku fahimci karatun ba an gane to duk wanda aka nasabta masa annabi musa an ambace shi da mai sihiri an ambaci annabi muhammadu da mai sihiri an ambaci annabi muhammadu da mahaukaci an ambaci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da abubuwa wanda ba su dace da shi ba su suka ambace shi da shi me yasa suka ambace shi shi sai aka ambaci Allah da yana da mata aka ambaci Allah yana da ɗa aka ambaci Allah maglulu lady maruwaci ne me aka ambace shi da shi shin ubangiji ya siffantu da wannan sifa to ya yi haƙuri an ambaci annai muhammadu an ambaci annabawa da wannan sifa shin sun yi wani abu sun yi haƙuri to idan kai da ka zo ka bi ulama warasatal anbiya'i na hakikan zuciya ka tafi akan kujeransu in an ambace ka me naka na bacin rai abin da ake magana ke na domin ambaton da aka maka ai kage ne ai ba hakan ba su ma kage ne ba haka ba wanda suka ambace kan su ne aka rubuta musu shakawa kai kuma da aka ambace kan ana nuna maka kana kan kujeran da ya dace domin ka samu gado irin na wanda kake bi me ya kamata ka yi ka kau da kai ka yi murna ashe ka kai kujeran yanzu an gane to a malaka fiye uswatun kai ba za ka yi koyi da ni ba ne Fakar ƙila fiya Ga shi an faɗa mun ji ubangiji ma lan yali bi jalali abinda bai dace da ni ba an ce ni ne ni ne maruwaci ni ne kaza wakila an ce fi habibi muhammadin an faɗa wa masoyi na annabi muhammadu wa fi ikhwani da yan uwansa min al wa rusuli annabawa da manzanni ma la yali ku martabatin abinda bai dace da martaban su ba min sihiri an ce musu masu sihiri ne wal jununi an ambace shi da hauka yanzu kun gane wayannan la yariduna a du'aihim illa ila riyasatin wannan abu da yasa suke kiran mutane da wannan abu suna yi ne dan neman shugabanci wanda suke nasabta mana wannan sunan yanzu menene bukatar su su zamo shugabanni in baka gane ba ku yi tafiya da su kuna tafiya da su ana alola za su wuce gaba su ne za su yi sallah Allah ya karba kuma anguwa suka zauna in ba su suka faɗa bakar kowa yi an kai ma level din da anan angon duk mulkin da kaga suke sawa ba wani abu bane in suka faɗa ne kar a yi musu shi ne kawai karatun ya fito wa tabdil alaihim kuma an fi su an fi su har a yanzu din duk da hakan da suke suna tsoron mu dalili har yanzu din mun fi su dalili wanda yake wanda aka siffanta shi da wannan siffan ya yi haƙuri ai ya fi wancan a wajen Allah domin kai kake neman sakamako a wajen su wasu suke neman sakamako a gurinka ba saboda haka wal fadlu minka ko minkum darajan a wajen ku take kuna gane karatun hmm. wanzuri ya akhi ya dan uwana ka duba mudawatul haqqi jalla wa ala li muhammadin yanda manzon Allah yake ganin girman annabi Muhammadu yana ba ka sadaru min al-kuffari min qawlil kuffari lokacin da kafirai suka fadawa annabi Muhammadu hankalinsa ya tashi min qawli ta'ala ubangiji abin yace fasabbihi bihamdi rabbika wa kun min sajidina kai subhanallah ka godiya ga Allah ka yi sujada wa abu da rabbaka ta ya ce ka leƙe ni ka ci gaba da bautan ubangijinka har za ka ga yadda za mu yi da su ya ce ka leƙe ni wannan ayar kamar ana gayawa duk wanda yake ɗan ɗariƙa ne saboda an yi tasliya ne an haƙurƙurtar da annabi muhammadu ne allah ne ya mai da martani da kansa dama inna lahi dafi wa anan lazina amanu ai idan kana in an taɓa wani ka tashi kana faɗa kana kaman kana bin bayan Allah ne wato Allah ne yake yin aikin kai kuma sai ka nuna ka yarda da abin da Allah ya yi saboda haka za ka samu daraja ya eh, ka ne ko ko mai ko kansila din angonku ne yake faɗa ka bi bayan shi ai ya san kana bayan shi kenan yana faɗa sai ka koma bayan shi ai ka taimake shi ne to Allah ba a taimakon taimakonsa amma ka samu daraja ne da abin da Allah ya yi. Fa ji ba alaika ya wali ya kai wannan wali ya waje ba gare ka. Alaikisu ya zai rasulullahi kai koyi da manzon Allah. Fi zalika a cikin wannan is huwa domin shi ne magani. Ilahi na Ubangiji. wadawa'in rabbani shine magani na rabbaniya wato annabi Muhammadu shine warakan kowane irin cuta dawa'iya dawa'iya da'i wayya wahaya hubbi muhammadin dawa'iya da'i eh dawa'iya da'i magani na shine cuta na shine magani na waye yace wa hubbi muhammadin son annabi Muhammadu Eh. dawa iya da'i cutana shine maganina maganina shine cutana menene ce wa hubbi muhammadin son annabi muhammadu hmm. wa muzilun domin wannan manzala muzilun biki sadari idan ka kira annabi muhammadu yana yayi cutan zuciya ya rasulallah sai ka ji wani abu wannan na faɗa har yanzu ka je saudiya wani lokaci za ka ga suna ko da ba su yi idraki ba suna idrakin wannan in sun gana faɗa ku ce salli ala muhammad salli ala muhammad ayi salati wa annabi a gurin sai dan zai bar gurin eh. kaga wa huwa muzilu lidiki sadari alhasil zai kawar da kuncin zuciya lokacin da ka kira annabi muhammadu alhasili min a gayari daga cikin zantuka na gairu a gayari kenan gairu wal gairiya ce wa alul inkari kuma zai kawar da maganan masu inkarin kana yawan ambatan annabi muhammadu to gabaki ne duk abin da suke zaka ji ka samu lafiya ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah masala ka faɗa ka ji zaka ji zuciyarka ko tana rikici tana zama daidai tana dawowa daidai za ta dawo daidai eh, wal igtirari za ta hana ka ruduwa wa zalika wannan anna tasbiha yin tasbihi huwa la shine tsarkakan Allah ta'ala amma la yaliqu bi kamalihi ya daukaka ga dukkan abin da bai cancanta da sa jiji sunai alai ta'ala saboda yabon da Allah yake masa eh, yabon da ake wa Allah lil umuri salbiya da al'amari na salbiya wa nafayin na ka'isi ka kore dukkan wani tawaya an janabil ilahi ga bangaren ubangiji ka tasbihi wa tahdidi kaman kamanta shi da wani abu ko iyakance shi wa amma shi yake nufi da tasbihi fa sabbihi kai tasbihi duk abin da suka faɗa ka kore kai kai tahmidi to shi kuma me tahmidi wa huwa sana'u ala Allah in ka ce lillah. to shi kalman alhamdulillahi ma'anansa Allah ya sani zai yi bayi zai musu abu da su yi godiya kuma wajibinsu ne su gode amma kuma ba za su iya godiyan ba wajibinsu ne su gode amma kuma ba za su iya ba sai Allah ya ce to bari ga muku inda ku yi ku yi godiyan ku ce mun alhamdulillahi sai Allah ya faɗi godiyan da kansa saboda haka in ka ce alhamdulillahi to shi ma Allah haka yake faɗa wa kansa in ka faɗa sai ya ce shekarar abdul rabbihi bawa ya gode wa ubangijin shi amma kuma alhamdulillahi shi kansa ubangijin haka yake cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ardi gode ba wanne ya faɗa ba shi yake faɗa eh na gode wa Allah da yake ya halicci sammai da ƙasai shi yake faɗa da kansa kaga shakarar lahu shakarar rabbul nafsi ubangiji ya gode wa kansa sannan kuma bawa in zai gode masa ya ce ka ɗauki wannan na baka aro saboda ba za ka iya ba ka da abin da za ka iya gode min da shi sai dai ka gode min bilisani da harshe na sai ka ce alhamdulillah saboda haka babu wata godiya da ta kai alhamdulillah saboda jami'atun lishukuri jami'atun lishukuri eh, ta tattara cikin godiya to haka ne kaga a tanzihullah ta'ala ma liku bi kamali sana'an alayhi bi wa nafi wa ma fa huwa bi ma bi ya dace bi da kamalarsa wa huma muzilani kaga da subhanallahi da walhamdulillahi sun gusar da ne ne limar zinke da rashin lafiya na kunci sun gusar da wannan marar da diki sadari wato rashin lafiya na takuran zuciya alhasil min kaunin munkiri wanda yake tabbata daga faɗin munkirina wal da masu yin istihza'i ana faɗan wannan subhanallahi walhamdulillah subhanallahi Ka kaga nan abin da zaka ɗauka subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma na samai wal ardi subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani faɗan subhanallahi walhamdulillahi yana cika ko kuma yana cika tsakanin sama da ƙasa ko kuma manzala yana cewa subhanallahi tamla'ul mizan subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizan idan ka ce subhanallahi walhamdulillahi ya isa ya cika mizanin ka ranar tashin kiyama wajen au ko kuma ka ce subhanallahi in ka ce subhanallahi Allah zai tada wani tsuntsu mala'ika ne mai kaman tsuntsu a ƙarƙashin al'arshin ubangiji in ka ce subhanallahi zai tashi in ka ce walhamdulillahi zai je tsaya akan ruwa in ka ce wala ila illahu zai yi nitso in ka ce Allahu akbar zai fito in ka ce wala hawla wala quwwata illa billahi zai karkaɗe fuka-fikinsa yana da fuka fukai dubu saba'in kowane gashi rishin guda ɗaya yana ɗaukan ƙwayar ruwa dubu saba'in ana halittar mala'ika mala'ika yana zaune yana rubuta maka tasbihi ila yawmil qiyamati da wannan tasbihin kaga to ashe kenan me ake nufi da mutum shine ma'ana wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbuka sawaban wa khairu amala sai subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sune baqiyatu salihat muzilani zai rike sadari yana kawar da kuncin kirji fa huwa sana'u ala allahi wannan shine godiya wa Allah wa masujudu wasjud fa wa kinayatun an zaharatul abdi kai sujada bi mana kai tsarki sujudi ana nufin tsarki ne na bawa kinaya ne na tsarkin bawa min talabul uluyi wa rifati gashi kasa zaka yi to ma'ana ka tsarkaka tunda ka yi tasbih ka yi komai to yi sujudi sujudan gashi kasa ka yi to a gaiba kuma sama ka yi ma'ana an ɗaga darajar ka ne talabul ulu ne wa rif'at inda Allah li'anna sajida domin shi mai sujada na an siffatul uluwi ya yi ƙare ne a cikin siffa na halittan sammai domin ai sujudi a sama take Allahu akbar ka tsaya a sama ne ruku'u ka je sama ta biyu ne sami Allahu liman hamidahu sama ta uku ne sujudi kuma sama ta hudu ne to kaga ai ka kai alamun rif'a kenan alamul uluwi gashi sujudi kai fasaddi bi hamdi rabbika wa kun sajidina saboda ka kaje halara uluwi kaje je ku yi sujada tare da mala'iku na anan gurin gashi nan kai a zahiri ƙasa kai amma a wajen Allah sama kai domin a lokacin kuna sujada tare da mala'iku ne don halin mala'iku da suke sujada a sama ta hudu suke duk lokacin da kai sujada a sama ta hudu kake idan ka ƙara wani sujada na biyu shi kuma a sama ta bakwai kake an gane an ji ko duka an ji an gane wannan in ka dawo fasabbi ayana yana fassaran fasabbi bi hamdi rabbika ne kawai fasabbi ka yi tasbihi bi hamdi rabbika ka ce alhamdulillah ka ce subhanallahi walhamdulillahi idan ka ji riƙus sadari subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah saboda me wa kunnin sajidina ka zan wuta da masu jada a sujudi kayi to sujudi kuma fana'i ne fana'i kuma alamul uluwi to a ina ke samun sujudi sujudi yana samuwa ne a raka'anka na farko a sama ta hudu duk lokacin da kace Allahu akbar to kana sama ta ɗaya ne idan kai ruku'u kana sama ta biyu ne domin duk mala'ikun sama ta ɗaya sun yi Allahu akbar ne ba sujada har tashin kiyama mala'ikun sama ta biyu sun yi ruku'u ne har tashin kiyama ba ɗagawa mala'ikun sama ta uku ko sun ci sami Allahu liman hamidahu ne a tsaye suke har tashin kiyama haka suke mala'ikun sama ta hudu su ne suna sujada to kaga wannan sujada na farko a ina zaka yi kenan shi ma ku gane ba a ina za yi saboda haka shi ne ya ce maka to yin sujudin ka a sama ta hudu wa amma sujudu fa wa kinayatun an daharatul abdi min talabul ulwi wa rif'ati wajen neman ɗaukaka da ɗaukaka da ɗaukaka li'anna sajida domin shi mai karfa Ƙarfana an siffatul ulu ya ƙare ne a cikin siffan mala'ikun da suke sama ta hudu halis judi wali zalika saboda haka shari'a lil abdi Allah ya ce na rubuta wa bawa an ya kula fi sujudihi in ya je wannan gurin ya ce subhana rabbiya al'a'ala kaga uluwi subhana rabbiya al'a'ala wa bihamdihi shine in kai sujada kake cewa subhana rabbiyal ala wa bihamdihi ba gane ba to jawahirul ma'anin kenan eh sai ka tafi a hankali in ka kasa kai ta salatul fati tukunna kai idrakin ka gane abin da ake nufi sai ka gane ashe da can kawai kai kana nan ne kana tsalle ba kama fahimci inda aka sa kai ba tukunna a in ka bi wannan za ka gane in ka ji kwakwalo ka ta rikice to garka ce a ka bar wannan ba ka bari ba ne a ko ma ka yi tasbihi ka yi salati zai buɗa maka kirjinka an gaya maka me yake rike ai annai musa ce rabbi ishrah sadri rabbi shara sadri wai sarli amri in shirahi sadri shine za a buɗe maka ka gane to da me ake ganewa ake samun in shirahi sadri subhanallahi walhamdulillah da me kuma da son annabi muhammad muzilul libiki asadari sadari salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wa'annan su suke bude kirji abinda baka gane ba sai ka gane to an ka gane ya nan an baka magani kaga ko ina tun daga kan kana son ka je wajen halaran ubangiji in kana son ka je wajen halaran ubangiji wani aiki ne ya ce abu guda biyu ne ya ce imani ne ya takawa an mance kun mance yaya ai da ku ɗauki karatuttukan ne daga farko shine ai yana tafiya ne kowane guri yana ba ku point guda biyu ne daga nan ne zaka gane waye shi tijani waye shi idan kana son ka shiga halaran ubangiji daga mukaddima ya gaya maka ya ce to abu guda biyu ne imani da taƙawa imani da taƙawa shine ke cewa a baya na walau amana ahalin qura ka gani imani walau amana ahalil qura hana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi amana hana. idan da ka samu imani walau amana halin ƙura la fatana alaihim babun babu as-sama'i wal ardi ko haka ne to wannan ayar abinda take nuni walau amana ahlul qura wattaqu la fatahana da walau amana ahlul ƙura walau walau anna ahlul ƙura amanu wattaqu la hana alaihim barakatun min samai wal ardi walau anna halin ƙura da mutanen alƙarya mu kenan da za su yi imani wattaƙo suka ji tsoron Allah kaga sai ce wannan shine mabudin lafatana alaihim sai mu buɗe musu to me budewa shine kashafi me kashafin shine fatahi me fatahi shine a nuna maka barakatin minas sama'i shine alamul uluwi wal jabarutiya wa asrariha wal ardi kuma a nuna maka ƙasa sai ka gane ubangiji a cikin wannan sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu annahu haqqun wannan shine sai yi dawo ya ja ka da ya tafi da kai ya tafi da kai ya tafi da kai sai ce to nan abubuwan kuma guda biyu wanda za ka sake kamawa menene ake bukata bayan ka kama wancan sai sake sa ma biyu ya ce kuma me yasa ke sa maka guda biyu ya zo kuma ya nuna maka cewa to me yasa ake rikice ce abu guda biyu ne ya ce duk abubuwan da yake faruwa ake samun rikici mutane ne suke tafiya a kan abubuwan da yake zuwa wa mutane wanda Allah yake buɗewa asalin munaza wanda ake jayayya yake akan abu guda biyu ne. ya ce abu ne wanda yake zuwa ya doki hankalinsu ya suka duba babu a rubuce nazaran babu a hankalinsu ya suka ce ba su yadda ba kuma ya kawo dalilai da shi ne sai dinga tafiya to yanzu a nan ɗin an zo ana ƙara tabbatar maka da me yasa suka yi inkari to daga nan ne shi tun da kun yi an kai haka to bari mu nuna muku ga yadda za a yi ga yadda za a yi mun zaɓi wanda suka yi imani mun basu. mun zaɓi wanda suka yi inkari mun taɓar da su sai mai kuma hmm? wa mal ubudiya shi ubudiya al-musharu ilai wanda ake yin ishara kansa bi qawlihi wa abud rabbaka ka bauta wa ubangijinka ubudiya kenan fal murad biha izharun niyyati shine bayyana niyya wata ba'u da an dalabul izzi kuma ka nisanta gabarin neman wani buwaya kai bawa ne saboda haka sai abin da Allah ya da kai saboda haka Allah ya ce subhanallazi asara sai ya ce bi abdihi saboda in ka kai matsayin bawa to ba ka yin aiki a wajen Allah ka ce Allah sai ya biya ka kana yin abu ne ubangijin ya cancanta kana yi ne akan ubangijin ya cancanta to in kana yi ne akan ubangiji ya cancanta to wannan ya sha bamban da kuma yadda kake nufi wannan matsayin mutum ya zamo bawa bawan sarki baya zuwa yin ciyawa wa sarki ya zo ya ce a biya shi to haka bawan Allah baya ibada wajen Allah ya ce Allah ya biya shi sai dai don ya faraita wa Allah an ba ubangijin shi don ubangijinsa ya ji daɗi yana daga cikin bayina wanda suka bi ni sai ya tashi kuma ya ce ka zamo ɗa in ya zamo ɗa kuma an gama wannan to haka ake son ka zamo yantacce a wajen ubangiji ubangiji ya sa ka kari saboda haka duk kowa a wajen Allah annabi Muhammadu shine Abdullahi Al alhaƙiƙi wa isharatin ila fana'il abdi zatan wa sifatan wannan shine bawa ya ƙare a cikin zati da sifa ba shi baya ganin kansa balle ya nemi wani abu wa abu da rabbaka ka zamo bawa na ubangijinka in ka zamo ya za ka zamo a ta ce ka laikinu zai zo an gane ko wa zalika wannan mujibul li khala'il qurbi shine yake wajabtar da mutum ya samu ya samu wato kusanci wasu wasifa'i a zaɓe shi wal ya samu buwaya wa duru a kusantar da shi almusharu ilai bi qawlihi shine faɗin Allah wazdir wa ka zamo bawa to tun da ka zama bawa ka cire hannunka ba wani abin da yake gabanka wanda kake nema a waje na kayi don ne to matso kusa da ni za mu zauna tare da kai shi an samu hurriya bawa ya zamo hurrun an gane ko da yana ji to wakana junaidu junaidu yana faɗa shi ne shugaban sufaye rahimahullahu ta'ala ya kulu kasirar li imamu shibli yana faɗa wa shibli rahimahullahu la tafshe sirrullahi bainal ma'ajubina kar ka bayyana sirrin Allah wajen ma'ajubai wanda ba za su iya gane abin da ake nufi ba wa ya yaqulu yana cewa layan bagi lil bai kamata ga faƙiri qira'atu ta kutubin tauhid al-khalis ya karanta wato tauhid al-khalis illa bainal mutasaddiqina sai a gaban wanda su gaskata li ahli tariqi ga mabutan tariqan wal na da musulmai wal na lahum da wanda suka miƙa lamari gare su abin da ake nufi tauhid al-khalis ba a sanin Allah matukan kana kallon wani abu ba zai yi ba la tara rabbakum hatta ta mutu ba za ku ga Ubangijin ba sai kun mutu mutuwan fana'i ake nufi tauhidul khalis wato ka tabbatar da Allah Allah ne shi kadai ne to sai ka kore komai ka masa sallan gawa kuma shine ma'anar la ilaha illallah la illallah me fasararsa babu sarki ko haka to a yi shi kansu kadan hakan hijabi ne sai ka fita daga hijabi, wannan shi kansa yana da maratib ɗaya biyu uku hudu shi kansa to wancan na ƙarshen ne aka hana mu faɗa saboda haka ba za mu faɗa ba amma karatun a nan gurin yake babu wani abin da wai sufaye suke faɗa daga shirme ne ko daga nesa kuma wallahi a cikin alkur'ani ne shine la ilaha allahu la ilaha illa huwa la ilaha illa anta la ilaha illa ana duk yana cikin alkur'ani ne babu wani abu wanda ake faɗa wanda yake waje ne wallahi babu a ƙur'ani wanda bai san ƙur'anin ba ne bai san abin da ake nufi ba shine ake nufi la ma'budu bil haqqi la da bil haƙi ga ashirin dai mu je zuwa a hankali wa Allah ya khafu wasulul maqati mutum kar ya zamo wa Allah ya khafu ya zama baya tsoron husul hmm. makati liman kazzabahum wato saboda wanda suke kareta su da su kareta abin da yake akwai ne to kar aje yana musu azaba eh. dan haka kar ku yi hmm. tausayi ne hmm. abin gaskiya ne amma wanda kake faɗan shi in bai sani ba zai kareta an kuma ya kareta ya karyata nasin qur'ani ne to kar ka faɗa kar ka yi dan kayin zai shiga taɓewa to me riban kan ji shehi namu ya ce me riban ka idan aka sa wani a wuta ya ce kuma idan aka sa shi a aljanna ta yi ginka nawa ka saya wanda aka kwace aka sa shi a ciki saboda haka babu dalilin da zaka yi bakin ciki don wani Allah ya masa rahama ko don wani Allah ya bashi arziki a cikin kuɗinka nawa aka kwace aka bashi nawa ka san kake da shi kai kanka wannan shi ne so tausayin al'umma yake sa suke tafiyar da wannan Allah ka ce mai wa kana ya kulu abu turabin shabi. fi haƙƙin mahajubin yana faɗa a cikin haƙƙin mahajubai mahajubi shine mutumin da bai san Allah ba eh, amma a fili yana ganin ya sani na tauhidi amma bai sani ba min halin inkari masu inkari idza allafa alqalbu iradan an allahi a alwaqi'ati fil awliya illa idan mutum ya sabarwa zuciyarsa kau da kai gabarin Allah sahibatul waqiya to shi shikenan zaka ga ya ƙulla ƙawance ya fada wa waliyan Allah da inkari E, saboda sun yi faɗa da Allah don suka yi faɗa da Allah ko sai ya nemi masoya Allah kuma ya dara musu su kuma ga su ne na Allah kaga bala'i ya sauka Allah kiyaye wa min huna daga nan a hafal kamiluna kamilai sai suka ɓoye min ahli tsariki daga ma'abuta tsariki alƙalamu ba sa yin magana fi makamati tauhidil Khasi. ba sa yawan magana kan tauhidil khasi saboda in suka yi mutane halaka suke yi to menene burgewa ka faɗa kallimun nasi ala kadari kulihin. ku yi magana mutane ala kadari uqulihim abin da yasa wannan muke maganganu wani muna fitar da dalilan ka gane shi ne har da hakan wani sai aman nauyi to amma kuma ai ba malami ba ne. to ya tsaya a kujeransa in ya ji gurin da bai sani ba ko ya yi tambaya ko ya yi shiru in yana son a buɗa masa ya koma baya ya ji mu menene mabuɗin wa'annan gurin salati ne da manzala da tasbihi shine ake karantawa in abin ya gagare ka to za ka ɗauka idan ba ka da wa'annan kayan aikin ba zai yi ba wanda ba shi da jari ba shi da jari ba a buɗe masa shago baya yiwa baka iya kasuwanci ba aka baka jari sunan jarin ya mutu yau a cika maka gidan nan nan falon a cika maka da kayan sayarwa baka san komai ba zuwa tsora ka saboda gwaninta insha Allah a zo kafin shekara a zo a yi bincike za ka ga ciniki warwara amma bai san ana bin karamin jari ba ne kafin a yi girma shi kuma yana ganin kuɗi a hannunsa duk abin da aka kawo zai bayar zai bayar har a zuwa tashi sai ka ga yana gumi a ce ba shi aka ba to an kashe shi ne saboda bai bi muhallin da ya kamata ya zamo hakan ba hmm? ina ganin wannan za a yarda da wannan masu kuɗi sun yarda da wannan a samu ɗan boko wanda ya daɗe ma'aikacin gwamnati bai san kasuwanci ba ya zo da kuɗi kasuwa ya shiga ya ga za a yi wasan kura da shi sai ya bi daga ƙasa an yi masa training sai ya saukar da kansa ya samu yaro ya bi shi an masa training in ba masa wannan training din ba an shiga garare eh, an ba za a samu abin da ake nufi ba hmm? Allah kiyaye Shafaƙatan saboda tausayi ne alamatul musulmin akan ammawan musulmai wariƙan da tausasawa bil majadili ka a rage yawan jidali jayayya min al mahjubina saboda su ai inna lillahi ibadun akwai bayi wanda su ga baki daya an gina su ne kawai saboda musu ba don komai ba giratun wasu suna ganin an ɗora wa Allah abin da bai ba na shi bane ai to gashi nan a yanzu mun kira Allah da ƙarfi an ce muna kiran farauta amma su kuma wanda suke gurin aka zo su kuma suna cewa Allahu akbar su kuma mai bambancin da Allahu akbar da la ilaha illallah na kaman dishi aka kira to suna su ba da izini mu na mun yi da karfi an ce mun kiran Allah kiran farauta su kuma sun je sun yi nasu su kuma ba nasu kiran eh, lalabta kaga in ka ɗauka ka ajiye abin guda zai ga in mun shiga wuta saboda mun kira na farauta su su ma za su shiga wuta kaga ilimi bai bare kenan domin ya kamata in aka kore wani malami muna hira da shi ce tun da ya jance izalatul libidiya wai kamata sunna ce a ba yi gini ba ka yi rushi ce ai daga ji ka san ba malamai bane izalatul a wai iqamatu sunna da ya ce iqamatu dini wa izalatul bid'i to shine sai yi aiki ake rusa shi amma ba aiki ka fara rusa ba ilimi ba ne ba aiki ka fara rusa eh, to me ka kafa ka fara rusa? dole sai ka ce ikamatu dini tsayar da addini sannan sai mu rusa bidiya to shine ba da jumla cikakke a larabci amma izalar kawai da gani a guje kawai aka haɗu a kan hanya iska da guguwa wuf suka haɗu eh, to baka yi aiki ba kace ce za ka rusa to ka rusa nawa to kai kai shi Allah ba kashe mutum sai ya yi shi to kai kuma kawai ka zo kana ta kisan baka yi ba ai <laughs> malamu waɗansu iri ne <laughs> sun riga sun tafi hmm. sun san Allah sun yi karatun sun san Allah sun san manzo Allah saboda haka yadda kawai su kalle ka me sai da su kalle ka kuma Allah ya yarda da su saboda sun yi lungu lungu ko ta kanawa loko loko duk gurin da Allah ya yi makale da hikimansa da abubuwa ana nuna masa wasu sai sun gane shi a gurin to shi Allah yanzu da babba ya kira Allah da karami ya kira Allah wanne Allah zai fara amsa kiransa na tsoho ko na mai shekara hamsin ko mai shekara arba'in ko yaro dan shekara ɗaya duk suka kira Allah wanne Allah zai fara amsawa wallahi duka yake amsawa shi kawai a kira shi ne ba babba ba yaro a wajen shi duk wanda ya kira da shi yake yi hai <laughs> lamarin Allah wani iri ne saboda haka kawai ka zo mar yadda yake so in yaro yau aka haife shi ya zo mar yadda yake so kuma nashi ne oho min al-muqarrabina in kai shekara dubu a duniya ya kira baka zo ba ko wanta anta min mufadina an kore ka shikenan kawai kamar yanzu ne mutum ya je ofishin shugaban kasa ce ai mun saba da shi garin mu daya gidan mu daya dan wana ne ko kani wana ne ko ne mala'ikun da suke gudun za su fashe shiga to ban dai da ubangiji ta yiwa amma kana cancanta na kujeran ba sai kaje kana zuwa ma ana sara maka wai an san ka a halara shi mai gidan ya bada sunanka ne an san ka amma ba san ka ba kai saka shiga ba ko da uwan ku uban abubuwan ga sunan duk a fili a gaban mutane amma an ƙosa ba a neman sani hmm, Allah ya kiyaye mu wa adaban ma asadi zalikal kalam adadi ne tare da sabon wa'annan min akadir arifin daga manyan arifai kana junaidu radiyallahu anhu junaid la yatakallamu qatun fi ilmi tauhidi baya magana kan ilimin tauhidi in lati ƙari baiti sai a cikin ɗakinsa da waye ke yi da waye ke ba an an yi gulaka a bawa budari bayan ya rufe gidansa waya kuzo fati ha ta taura warki ya sanya kidin haka waya kula ce a tuhibbuna an yi kallibun nasa auliya Allah ta'ala so kuke a ƙaryata so kuke mutane su ta waliyan Allah wa ke keɓantattunsa wayar munahum bin zanadika wal kufuri su jefe su da zindikanci da kafirci kuma in suka yi hakan Allah zai yi fushi saboda haka a sassauta musu kara yi magana da su a sassauta musu kara yi magana da su ka san dan adam duk lokacin da Allah ya kulle kofa ya ce ba na son a shiga nan ya ce shi kuma yana son ya ga meye a ciki haka abin yake shine shau tijani ke cewa a sirri indi fi baitin lahu galakun ai akan wannan akan Tauhid khalis ne a sirri indi fi baitin lahu galakun ba'at mafatihu wal babu makfulu la yaktumu sirra illa kulle zai siqqa wa sirru inda li'amin nasi mafzulu. misali ɗaya ne kowa ya san sai da mahaifinsa ya nemi mahaifiyarsa tukuna ka same shi yana zuwa ya fada ya ya ɓoye gidansu amma a samu wani mana ya fito ya fada in ya zo yana fada a kasuwa mai sunan shi saboda haka ba shari'a a kansa wa zai saurare shi haka abin yake an gane ko ana ji ta wa min al daga cikin waliyai man sadda babu da kalamin fi da qayyiki akwai wanda suka toshe kofofin magana fi da qayyiki masu zurfi kalamul kaumi na maganan sufaye hatta mata har suka mutu ba za su iya maganan ba eh. sirri ne na ubangiji wai a nan gaba za mu je akwai mukalama ce dukkan wanda kake ganin shi mutumin kirki a wajen Allah idan Allah Allah ne kawai ke ganin dama a sa ana ganin kai mutumin kirki wala Allah ne yanzu kulle-kullen da muke a zuciya marasa kyau in Allah zai tona dan Allah mutum ba tsirara yake tafiya ba saboda zatin Allah amma da Allah ya ga dama sai ya rufa maka sutura to ashe duk ranar da zai warga zaka sai a fito ma da abin a fili shikenan ka kaɗe ba wanda ba wanda zai ƙara ganin girman ka to sai Allah ya lullube maka sirrinka Allah ya lullube maka sirrinka kai ka san wani abu na sirrinsa ka bayyana ai bai ba bai ba ai ko abokinka ne ka bayyana sirrinsa <laughs> ai da daɗe kamar shirya ku bai za a daɗe yana da wahala abin wani irin abu ne amma shi sufanci in ka san shi to da ga babu abu mai kiyaye abu da ganin girma da kyautata wa mutum zato kamar ilimi wallahi in ka san ma'arifa to ma'arifa na sa mutum ƙarfi ne a wajen Allah kuma yana sa mutum tausayi ne shafaka rafka ufku wa ma shiwa wai lamikun zalika wannan shine urful adat na sufaye wa min huna daga nan ne <coughs> wa hala zalika ala suluki sai wannan ya tafiya shine hanyar sulukin man salaka tariqahum duk wanda ya shiga hanyar sufaye ittala ala matsalau alai shi ma za a nuna masa irin abin da aka nuna musu wa zaka kama zaku zai sha irin abin da suka sha wastagana an sima'il kalamin nas zai wadatu baya ruwansa da jin maganar mutane ya riga an wadatar da shi duk abin da za a faɗa ko a yabe shi ko a zage shi duk ɗaya ne da zagi da yabo duk ɗaya ne a wajensa baya ɗaukan ɗaya ya ce ya yarda da a yabe shi amma bai yarda a zage shi ba duk in aka zage shi eh, sawa'un daidai ne da yabo da rashin yabo duk ɗaya ne وقد طلب أصحاب عبد الله القريشي منه أن يسمعهم شيئا من علم الحقائق almajiran abdullahi al sun nemi ya sanar da su daga ilimin hakika faƙalar ya ce kam a sahabi al yau to sahaban na su nawa ne a yau faƙalo suka ce sittan ni atu rajulan mutane ɗari shida ne faƙalar shau sai ce ikhtaru min a ciki ku je ku zaɓo ɗari wanda suka fi hankali faktaru sai suka zabo fakala ce yaktaru min mi'atin ishirin a cikin ɗari ɗin ku zabo ishirin fakal sai ta yaktaru min ishirin arba a cikin ashirin ɗin ku zabo mutane hudu faktaru suka zabo kana haula arba wayannan guda hudu ashabul kushufati su ne wanda suke ganin abubuwa tangaran wal ma'arifi sun san Allah faƙala shehu sai ce lau takallamtu alaikum fi ilmin haƙa'iƙi wal asrari da zan muku magana ko hudun zababbu a cikin ɗari shida ko hudun zababbu da zan muku magana a kan ilimin hakika da asar lakana wani man yufta bi qatali haula ila arba ku ne farko wanda ku fara yin hukuncin a kashe ni Shi ne shau tijani ke cewa Lau buhutu mali min al ilimi wal ma'rifati ma ala al ilimi wal irfani ala katali au kufuri au an da'iratal islami wannan shine sai na ali yake cewa ya rabbi jawaru ilmin lau abuhu bihi la qila li anta mimma yu'badul wasana walasta halla rijalal muslimuna da ni ya rauna a kabaha ma ya tibi hasana yace inni la'aktam min ilmi jawahirahu kai la yarahu zu jahalin faftuna wannan shine sayyidina abu huraira yake faɗa a cikin bukhari yake cewa mala'atu a'ani inda rasulullah na cika mai biyu a wajen manzan Allah na ilimi wahidun abu su halakun ɗaya zan iya faɗa wahidun lautakan lamta anu ɗayan da zan yi magana laƙaɗa'atun hulƙumi ko za ku ce a yanka ne yaya yaya jawahirul ma'anin kenan shi yasa su wa'inda ba sani suke cewa wai a karanta jawaharul ma'ani mana suna ganin kamar muna da izini ne ba dan muna da izini ba wallahi ba zai karanta ba saboda maimakon mutum ya zo kusa sai ya ƙara nesa saboda jahilan sun fi yawa amma muna yi ne ga wa'inda suka rage saboda karfin mm, jawahirul ma'anin na nesan su matso kusa su ji abin da shehu tijani ya faɗa saboda haka da wannan za mu gyara waɗansu dan kana da shago ina da shago kana da kwastoma irin naka ina da kwastoma irin nawa ba zai hana ni shimfiɗa kayana ba wanda suke son kayana su zo saya wanda kuma za su zagi kayana su zaga daga nesa amma dai ba za a bari duk a yi mutuwar tsaye ba hmm. wannan shine dalilin karanta mu jawahar ma'ani za mu tafi da shi daki-daki gwargwadon abin da Allah yake nufi kuma muna fatan ba za mu takaita wani abu ba za mu fitar da shi gwargwadon yadda Allah ya sanar da mu yawa in ta habi iktisari min daba qatl sha'ara ne radiyallahu wani za mu ci gaba ran monday insha Allah wannan muna mukaddima ne ba eh mukaddima ne ba mu shiga cikin ba ma'ani ba tukunna eh, sai mun shiga can a nan ne za ka je Yanda yake barin ilimin yanda yake rarraba abubuwa ga yadda abu yake to a ce wanda ya karanta wannan wanda bai karanta alari bai zo yana ce maka kai ne jahili ai ka san akwai wasa akwai wasa ta ina to ba dari ba ko ka kai muku tasar in dai baka zo ka san wa'annan din ba ta ina zaka fara saboda wancan bangaren daban wannan bangaren daban wancan kana magana ne akan just wannan yana magana ne akan ruhu ruhu kuma shine gaba da jasadu domin mutum baya zama mutum matukan ba ruhi jikinsa to ruhin ake gyarawa Allah taimake mu Allah ba mu nasara Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadar midar al-azim صلاة abada zamana, والأبد الزمن أو مكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في المكان واحد ahad سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم Abdullahi ya gida?